الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid wanda ma sha'a kana wa ya sha yasha da ke tara mu a wannan wuri mai albarka baitin ba dan komai ba idan mu bibiyi littafin Allah ko littafin da aka tattaro mana zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riyadu salihin da imamu nawawi rahimahullahu ta'ala da muna roƙon Allah ya dakar da mu da abin da yake da kyau a cikin wannan littafi mai ba ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da bata mu gane shi ba Allah ya gane da mu idan ka gane Allah ka sa mu zuciyar mu wajen san wannan abu da kawance masa Allah kai mara jagora cikin abin da za mu karanta a yau idan masu haro su manta ba satin da ya shuɗe mun gama babu alrish walfida ha'inci da cuta a dukkan farko na rayuwa abin da kake yi ka daure ka yi shi don allah subhanahu wa ta'ala ka kuma yi shi yin ka cewa shi ne kyan da kake ganin kai ya yi kyau ko da wani bai masa kyau ba kai da kyakkyawar da kanka da yin abun shi ne mai kyau da sauran kuma dama alkamalu lillahi subhanahu wa ta'ala allah ya sa mu dace anan kuma sai bayan wannan sai malam ki babu tahrimul qadar al qadr haramcin al-qadr al qadr shine karya alƙawari rashin cika alƙawari idza ahada qadar yana daga cikin alamatu kariya karya alƙawari to alƙawari dai wato abu ne mai girma sosai abu ne mai daraja abu ne mai muhimmanci a rayuwar musulmi wanda yana nuna kamalarsa da amanarsa da kare mutuncinsa ga kuma lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da zarar ka tifantu da sifa ta cin amana to lallai akwai alamar duk da mutunci akwai alamar rashin karamci akwai alamar rashin yarda tsakaninka da sauran al'umma Allah ya kare mu mala yace qala Allahu ta'ala يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله مدعو في جنس الكيب أفرق سورة المائدة آية اللي فانا لتكين يتي أوفوا بالعقود آية سنة مجانا أحسن في شكا القول دون القول جزاء فيه وفي قرن شكا بل ما القول حتى زمن تكيوى تكالنك الولد ما مسلمي با wanda ake musu zaton ha'inci da mugunta domin su duk lokacin da suka zauna shi isa kullum zukatansu baya nutsuwa da zama da musulmai domin mai domin zuciyarsu ta yi muni suna ganin yadda take yadda ta su take ta yadda sun samu dama za su iya cutar da ku to haka kuma su ma suke wannan fasa wannan ɗabi'a ce na wanda zuciyarsa ta lalace masu hikima suke cewa idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu idan aiki mutum ya lalace ya zama fasik ya zama mutum banza to zaton sa ga sauran mutane ma sai lalace sai rika ma kallon kai ma la'alla a koyi haka kake kai ma haka kake yi wannan kuma sunan iblis ce yayin da ya lalace to sai ya so kowa ya lalace kuma baka lalace ba sai ma zaton lalace Allah ya tsawaka wannan kuma a cikin mutane ɗabi'a ce ta yahudi ha'inci da mugunta da cuta saboda haka ba ɗabi'a ba ce ta mutumin kirki saboda haka abin da ya kamata shi ne bi lokacin da kai ɗau alkawarin za ka yi wani abu ka yi ƙoƙari ka cika al'uqud jamu aka wal asluhu duk wani abu da za a kulla shi duk wani abu da za ku yi yarjejeniya ku yi ittifaki ku yi ajiye magana guda ɗaya sunansa al'aqd shi yasa duk wata mu'amala a babu uqud za ka tashi ga ciki aure ya shiga ciki haya ya shiga ciki ta ya shiga ciki bashi ya shiga ciki wani abu da za ku yi yarjejeniya da mutane ya shiga ciki Allah ya ce ku cika wannan alkawari da kuke ɗauka kada a yi alkawari da kai daga baya ka canza in ka san ba za ka yi ba to masu hikima suka ce as-saraha turaha mana ka fito fili ka faɗi abin da za ka iya yi wannan wani hutu ne na zuciya hutu ne na rai hutu ne da mutunci yau ka ɗau alkawari ba ka iya ba ko ka kasa yi da zai ga mutum yana ojiyo jiyo da mutane yana kokarin buya baya so a gan shi in kuma kicibis ta haɗa ku to zai zaba da wasu kudurori waɗanda ba za su yi amfani ba to ka gada tun farko ya ce ba zan iya ba ka gada ya huta duk sanda kuka haɗu za ku gaisa a mutunce gaba ka yi gaba baka ce ya ma alƙawarin ƙarya ba baka ce ya halince ka ba wannan shine hikimar laraba da suka ce الصراحه راحه raha ka fito fili ka faɗa abin da ka san za iya yi wannan hutu ne kai ma a gari ka Sauki ne a rayuwarka za ka raka ni kuka za gaskiya ba zan samu dama ba a ka je ka dawo dai a zan yi nazari a ka ga wannan dogon tsari da bai da amfani in kuma za ka ka fito fili za ne shikenan ka huta Allah ka sa mu dace saboda ka cika alƙawari umudi ne na Allah subhanahu wataala sannan Allah ya sake cewa wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula wannan yana daga cikin wasu umarni masu yawa a cikin suratul isra wanda Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya yi umarni bayan ta tun kama daga kan tauhidi zuwa kan tada zumunci zuwa kan girmama maraya zuwa har zuwa dai magana alƙawari wa awfu bil ahd ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula alkawari abin tambaya ne a wajen Allah subhanahu wataala Allah zai tambaye ka alkawari tsakaninka da shi shine farkon abin da za a tambaye ka shin Allah subhanahu wataala bai dau alkawari tun kana mahaifa ba Wai idza kana rabbuka min bani adama min zuhurin zuriyatan wa ashhadum ala anfusihim yace alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar ma tsariya ku ce kun gafala kun manta alƙawarin da Allah ya yi mana tun muna mahaifa mun yadda shi za mu bautawa kuma mun mu tambaye mu alastu bi rabbikum duk wani mai rai sai da ya amsa a lokacin alubala to mun shaida ya Allah kai kenan za mu bautawa kai za mu kaɗaita wajen bauta shi yasa ko ya'yan kafirai aka haifa annabi ya ce yulabu ala fitra kullu mawludin yulatu ala alfitra da ka sun mutu suna yaran Allah ya sa su a aljanna auladul kufa wa auladul muslimin duka za a tura su a aljanna don ne domin haka Allah ya halice su baccan kuma tukuna yayin da suka yi wayo ne shine annabi yake fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani iyayen da su ne suke canja shi in yahudawa ne zama yahudi in nasara mai zama nasara majusa in ko da addini in ka yaro ya taso a ciki haka yaga ga iyayensa suna yi idan daga baya idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar masa da fitrarsa ta asali ya kuma shafi da waɗanda ba kafirai bai ga ɗabi'un ya gyara to da Allah sai ya dawo kuma da ikon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan alƙawari na farko Allah zai tambaye mu alƙawari tsakanin da iyaye tsakaninmu da makwabta tsakaninmu da sauran jama'a duk wannan Allah zai tambaye mu kuma alƙawarin da ya tsora mana na mu bauta masa shi kadai to za a tambaye mu wannan ayyukan bautan duka sallah ne azumi ne zakka ne duk abin da Allah ya tsora maka za a tambaye ka innal ahda kana mas'ula abin tambaya to in ka dauki wannan ayar ka auna ta da rayuwa to sai ka ga cewa in ka fahimce ta da kyau to dan ne ma zan saba wa Allah domin allah duk inda na kuya na yin abin da ya tsora mun kuma na yadda shi ne allah zai tambaye shi duk inda na kuya na saba masa a abin da ya hana zai tambaye shi to me amfani da saba masa da na kuya sai mutunar yana gani na ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tufi sudur duk inda ka shiga sai ka ga yana gani saboda haka in kasan yana ganin ka to ashe bai kamata ka saba masa ba wannan shine cikakken istiqama kuma kuma shi ne tabbatuwar al-ihsan da annabi yace an ta'budu Allah ka annaka tara kuma aka ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga duk sun cika alƙawarin da yake tsakaninsu da ubangiji sun kuma zo sun cika alƙawari da suke ɗauka wa junansu kada ka yadda ka zamanto cikin waɗanda ba sa son cika alƙawari sai ga ɗabi'ar mu mun saba mutum ya kira ka don ku yi wata bukata ko ku yi wani abu ko ku tattauna ko ku yi walima ko na makamancin wannan to za ka ga mutum ba zai bar gidansa ba sai lokacin haɗuwan ya yi za mu haɗu karfe goma to lokacin zai bar gidansa kaga komi saurinsa kuwa zai wuce goma kenan ba zai je a lokaci ba wani katon da yake zai ce ai na je zan yi ta zama mu yi farkon zuwa kaga mu ba ma na fil khairat ke a samu cikin wayanda tawa da ya zo ya cika alƙawari mu ba ma ta wani a muna cikin gurbin wayanda sun zo ne dab da a gama Shi shikenan in an gamu kenan sai mu tafi in an tashi wani ya iya tambaya in abin mai amfani mai aka yi da farko da sauran abubuwa ne makamantan wannan Allah ka ba mu ikon cika alƙawari alƙawura da muke ɗauka suna nan barkatai za mu tsaya ba da misali a harkar aure a harkar walima a harkar kasuwanci a harkar zamantakewa a harkar mu da iyalai a harkar kome in ka duba a makarantu a ina ne sai ga abin takaici wallahi makarantun musulmai nan ne za ka je ka ga tarin gungun yaran musulmai sun yi laifi ba su ba kullum kuma haka inda za ka kewaya ta inda makarantu da ba su da ba sai ka samu an daɗe da shiga aji kuma musulman ma inda za su kai 'ya'yansu ire-iren waɗannan makarantu haka za ka ga suna da kazar-kazar da karsashi da guje-guje duk dai su samu su cika alkawarin kai su yadda ya kamata amma mun da abin yake tare da mu sai muka mai da shi wato abin wasa har ma ba shi suna muke wai african time ma'ana mun a ɗabi'an mu kenan bari mu ci gaba da raya shi in ba an ce ƙarfe goma to da rabi ne in an ce sha ɗaya shi ma sha biyu ne wa haka Allah ya sauwaka amma da muna kamantawa duk abin da muka kira jama'a ƙarfe goma to goma kai da kai shugabanci abun ka zama kana gun wanda suka jigajigan abun ya zama suna gun lokaci na yi kawai ta fara amma sai ka samu wanda ya kira kan ma lokacin da ka iso kun sai a ce ma ya shiga wanka a ya ji wata a wani waje wani ma amai waya ce amma manta kaga tsabar sakacin kenan ya kira jama'a shi ya manta Allah ya tsawata ma'ana a cikin wannan babu mai albarka ya kawo mana hadisai guda hudu na farko daga cikinsu ya ce وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا إذا اؤتمن خان إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإن السفوفي يداهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفقيسوا yace abu hudu ne arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalis abu hudu ne in sun taru gaba daya akan mutum to ya zama zallan munafiki zalla tsuran da ka ganki ka ga munafiki ka ga wanda ya zama tsuran munafiki kuma annabi Allah da kansa yace innal munafiqina fi dafkil asfal min an-nar wannan shine nifaqun aqdi ko nifaqul kufri alladhi yu'addi ila al-kufr duk da cewa wasu malamai sun nuna cewa ko da waɗannan din sun taru ba za su iya ba da darajar nifaqul akadi ba ma'ana nifa na jin cewa kafirci ya fi musulunci nifa na jin cewa kafirai sun fi musulmai ima da daraja da kauna ko da kuma baka furta haka ba a abin nan a bakinka to amma dai lisanu hali ka yana nuna haka me lisanul hal ɗabi'un mutum da soyayyar mutum da kafirai da jin daɗin mu'amala da su wani hawi zali wani sai ka samu an ci mutuncin musulmai bai damu ba amma da an taba kafirai sai ran sai ɓaci wani sai ka samu malami mahaddacin alƙur'ani mai daraja ya rasu a doron ƙasa mai damuwa ana ce mai wani gasu kuma ɗan bol ya mutu sai ya wuni cikin bakin ciki yanzu wani ya mutu ko ina ya je jimamu wannan abin ya ke ko wani kasu cikin mawaki ko na abu mai mutum wani ta ga wannan shi da ake ce masa lisanin a a baki da ya gaya maka cewa wannan nan ya fi mai ba kowa nan darajar da ya suka da kan kuma amma mu'amalar ka da shi ɗabi'ar ka tana nuna ake irin wannan su ne munafikan da Allah yake fitarci a cikin Allah za su je can karkashin wuta don kuma su suna kai kenan can azaba domin kafirai dama sun fito fili su mai da su ne amma munafikai sun zo da wasu hanyar wasu hulun mu'minin wa wasu hulun kufa ya sa da ke sha wahala ne Allah ya kawo wa man kana fihi khaslatun min hunna ko mutum ya dauki ɗaya daga ciki ne ba yana da ɗaya daga ciki kana fihi khaslatun min al-nifa hatta ko yana da wata ɗabi'a ta munafikai har sai ya daina ma'ana kenan idan mutum yana da wasu daga cikin wayannan ɗabi'o'i guda hudu yana da kyau a mai alama cewa nan aikin naka aiki ne irin na munafukai amma ba lokacin za ka dora masa ke asfar min na ya zama ke da nifaquhu yana daga cikin wato laifuka masu girman da suna buƙatar tuba da mutum zai mutu yana yin su zai shiga wuce ne ya samu azaba gwargwadon laifinsa in Allah ya so shi da shiga wutar in kuma ya dubi wasu ayyukansa da wasu abu nashi kuma ya yaki masa wa huwa an Allah yana iya yin haka me waɗannan sifofin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na farko ya ce ki za a tuni da kana an ba shi amana sai a inci a ba shi kuɗi ya ba mutane sai kai rabi a ba shi kuɗi a jiya sai a zo a samu babu kai malamai suka ce yana daga cikin karfin amana a baka naira dubu a zo a same ta wannan dubu amma a baka naira dubu ka sarrafa ta an zo ka ɗau naira ɗari biyu guda biyar ka ba mutum ko ɗari biyar biyar guda biyu ka ba mutum eh kudin sa daidai daidai da daidai amma wannan alama ce wato wata farna ce da ake tunanin ta dalilin ta zai sa ka cinye kudin wani wannan shi ne zari'a wanda imam mali yake da ka'ida da sabbin zari'a ko cikakken barna da aka hana ka taɓa wannan kuɗin mutum na ba ka ka kulle su a wani waje ka jefa su a wani waje in ya tambaye ka a wani gun da ba ta nan sai ka gaya masa kuɗin ka yana nesa amma ka yadda ba ka da wani kuɗin da ba naka ba in ya so sai ɗauko naka ne amfani da shi ko tun farko ke baka kai mutum ne mai sarrafa kuɗaɗe kana da tunanin za su iya shiga cikin lissafi ko na za ku musa su a cikin jini in zo za mu wa ko ka, to amma wannan yana da kafa don ba ka da garanti Allah zai yi maka za ka cikin har zuwa lokacin da zai zo nema ko kuwa za su shiga rubi shi ma shi kenan ya shiga rubi domin kai sarrafa kudin mutum ya lalace kaga za ka biya shi sabanin ka ajiye a wani waje killatacce barayi suka zo suka fasa ko suka yi wani abu aka tashi wannan a shari'a ma aka ce ba za ka biya ba a shari'ance ka ajiye kuɗin mu ba ka ajiya ka ajiye an ba mu misalan nan kun ya kamata a ce an ajiye kuɗi kuma ka sa su a kwali ka san kwado ka kulle ka shigo lungu ka koyi amma dai mai san abun ka ya fi ka dabara ya yi dabara ya je ɗan koyi fasa ya ɗauka a yanzu aka zo aka duba aka gani a shari'ance ba magana wani ya ba a tara ba kawai ya yadda cewa shi ma da abun da ne haka za su fata hmm. kai ma kuma yanzu sun mata sun salwanta shi ke nan ba sauran gari in akwai imani ba hmm. amma babu fato ko ba magana wani sauran gari kawai ka biya ne na ba ka abu ka yi kawai ka san ai ka san yara na shiga a ka san abu da zai faru a da na ce ne ba ka ya da irin wannan mutuwarin da mutane za su ta bayyana wa juna ala kulli halin ne in aka baka ajiya aka baka amana to kai kokarin kiyaye amana nan ba sai ta kuɗi ba akwai ta aiki akwai ta sana'a akwai ta koyarwa akwai akwai In ita kuma da jikin mutane ne da yawa cin amana ya yawa saboda haka ka kiyaye an baka amana ka san amana ce karka kana ci to ka ka manna wa kanka wata alama ta munafikai wa idza haddatha kadaba in yazo ba da labari to kaida to an samu kariya ta dan shiga da ya yi magana bai yi kariya ba yasa aka ce kada ka yawaita magana in ka zama mai yawan magana to la ka za a samu kariya ban ka zaman to mai yawan shu ko ana ma kyakkyawan zaton cewa ba ka magana ta abin da ka sani amma wani shi ya shahara ma da in ya zo wuri sai an sani da kan ya zo wuri ba mai magana komai ya sani kuma komai kasar da yake zai iya bayyana masa wani abun ma zai ce yana gun a gabansa aka bayan baya da makamantan waɗannan kiyaye bakinka daga yawaita magana kul khairan aw ikum in kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut فالحلم دين والسكوت سلام وإذا نطقت فلا تكن مهجاء ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا أقول أدوري shuru zaman lafiya idan ka yi shuru ka furta ba kike nan ina sai ka furta za a ce kayi isa da yake cewa la ya zalil muslimu saliman malam ya takallam musulmi bai kuke bai kukewa a kuke ba abin da aka rubuta masa matukar bai yi magana ba yana nan shuru shi kenan وإذا تكلم ينا قلت مغنى هو كتب له أو عليه za a rubuta masa lada ne ko zunubi abin da ka faɗa za a rubuta masa isa wani sahabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wasiya yake kufu alaika azara kiyaye wannan ya nuna masa harshen sa ya yi mamaki mai zuwa ina da nu'akan lahu a kazuwa ne wanda suka lamu shi ayin ya rasu da ba maganganun ma da nake yin sai Allah ya bincike ma kai zai je kwabe shi ke fasilar ka umu قد يكون الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا عن صاحب السنتهم in kana ga kona da yake kifar da mutane a wuta yau mai kiyama a gansu a cikin wuta in ba shirin harshen su ba bisa wani malami ya yi misali shirin harshe ya bi karyar hutu wasu da dama da hausa ya yi shi a ganin shi misali ya karami amma ana raina shi saboda da hausa aka yi kuma an mai shi ƙarami amma hatsarin da ya bayyana a ciki na shirin harshe suna da yawa Allah ka ba mu ke kiyaye baki daga cikin alamun mu za su ki karya ya yi magana yau a gane gobe ya yi tun yana karyar ana ganewa yana alin yana ana ɗan kafto har ma ya zama kawai an saba in ya yanko da kawai gida a yi dariya kawai an san wannan ma karya ya faɗa wanda ya saba kuma karyar har ma zai tsoma jin cewa ba ma karyar ba ce ko in bai yi ba ma ba daɗi Allah ya ya ne ce wa iza gadara wanda shi shine abu da ya mahallu shari to an ba shi alkawari zai karya an yi kawo alkawari zai karya zan yi kaza ba zai yi ba zan je ku kaza ba zai ce ba abubuwa da yawa ne wa iza khafa mafajara in fada aka yi da shi ya tashi ramuwa fajara sai ya wuce hajji zai wuce hajjin abin da kai masa in ka taba shi zai ji albadi azlam a wanda ya fara shi ku su saboda haka kai ma ka ji ga in ya gama riga aka yi sai ya gama riga ya gama wani duka in kudi aka kwace masa suna ya gani wani ya fata ya gani wani a nan mutum da ya sai kwaci na mutum goma abubuwa ne da yawa wanda kan nuna in an maka abu kai fiye da haka to alama ne na Alama alamar mumini kuma an masa ya abu alamar tsakatsakin an masa ya rama ne dai in kai ba ka da baka kai darajar mumini ba to karka yadda ka da ka fada darajar munafiki isa aka ce bayan a aqabtum ba aqibu bi mithli in ma rama ne amma da aka kai ka da su mummini sai aka ce wala da ruwa kai khairu lisabirin da za ku yi hakuri wannan shi yake alkhairi ga masu ba kowa ake masa abu kuma ya hakura wani zai hakura ne don ba halin ramuwa wani zai hakura ne saboda kawai ya yi ta jakun abin ya zo ya rama abin bai zuba har ma abin talata ya yana rufu a jikin ya wuce wani kuma yana ganye ya jira za a samu matsalar fiye da tada Allah zai kare wayannan sifat wato cin amana ƙarya karya alƙawari da kuma wuce hajji wajen ramuwa in sun taru wa mutum annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama tankirin munafiki da wani yanzu ta duba irin ya rage zaura wani ka duba ya ɗebi biyu ko a ba shi amana a yi ya yi karya ya kuma karya ta wani wallahi wanda zai tsira da wannan a cikin al'umma ba su da yawa ka haɗa uku mai rage kaga ya kamata mutum ya wani kawakansa muhasaba yana tambaya Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka iya yi kokari da cewa bai da wata sifa daga cikin sifafin munafiki ko da a ce nifaq ne da zai kai mutum zuwa kafinci ko kuma nifaq ne da zai rage masa darajar ayyukansa duk wanda ba ya yi a cikin sifofi na munafikai abu ne dai kai mahmud ba abin yaba ba ne mutum da ba abin yaba ba ne da zai sa ka yi kai kokari kai abin yaba ko da ya yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ya ci hadisi na biyu ce wa ibn mas'ud radiyallahu anhu wa ibn umar wa anas radiyallahu anhu jami' قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث من التعبير لا ويجوز عبد الله بن مسعود لعبد الله بن عمر ثم انس بن مالك رضي الله عنه الذي سكت الى النبي صلى الله عليه وسلم بكل غادر وغادر من كره الاول على طول من الاول yawan kiyama za a masa tuta tuta ta karya alkawari tuta ta kowa ya gani ga mutumin maza alamar da Allah zai kunyatar da shi ranar da bai sai kuya ba kuma daga an masa tutar sai mala'iku su nuna cewa hadihi ghadratul fulan wannan shine sabawan wani mana shine alamun sabawan wani alamun karya alkawarin wani za a yi masa haka ziyadatan fi fadihatihi wa shana'ati amri wa ƙara kunyatar da shi kuma a nuna munin aikinsa kuma an yi hakan ne alifa ya'rifa qadrahu fi dhalika al-mala'u ana da duk duniya su gani su gane cewa ga yadda wani ga yadda ya rani wasu ma suna mai ganin mutumin kirki yawan kiyama sai a tashi a gan shi kuma ba mutumin kirki ba Allah ya Ba kaga ranar da Allah ya kira ta kenan yau mazublan sara'i ranar banka da dukkan suri wani mai laifi ranar za a banka nuna shi a nuna wa duniya inda kana mai ganin mutumin kirki sai ka ga ashe ba haka أبي سعيد ya kare mu amin hadisi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قادر لواء عند أفته يوم القيامة يرفع له بقدر قدره ألا ولا قادر أعظم قدرا من أمير عامة رواه ورواه أحمد المسلمين wannan hadisin kuma yana fassara mana wancan wancan ya ce kowane makiyin amana ko kowane wanda baya cika alkawari za a ba shi cuta kuma sai yake nuna gama inda za a makala mai cutar a jikinsa bi kulli zafirin inda kuttihi a kugunta za a makala masa shine kungu inda kake daure daure ta a wajen sai a matsala mai ta baya amma yurfa'u lahu bi qadri qadri kuma gwargwadon karya alkawarin da gwargwadon girman cutar kagan karya alkawarin mutum yayi yawa sai a ganta zan kareliya ce Allah ya sai inda ba inda zai kuwe kiyar ko da isa ya cire ta ba kamar littafi ne da ake cewa amma man uke kitaba uke mini wa amma man uke kitaba uke shimali to duk wayanka an sako littattafan wai kai kokarin makala hannun hagu dan kai dauke ya kama ba za ka san da ne kamo ba duk wayanka sai ka kama bishimali in kai min ali Allah ya tsoka in ko min ali yamin ne baka ankara ma za ka kama yamin ne kowa da yadda Allah ya ajiye shi haka zai samu kansa saboda haka a nan za a makala mai ita a kogunsa gwargwadon karya alkawarin nan in yana karyawa kaɗan kaɗan ba za ta yi tsayi da mace yana karyawa da yawa za ta yi tsayi kenan ta ga yawan kiyama ahwal ne na mutane wasu mutanen ka zan wani iri wasu mutanen ka zan wani iri wani mutanen ka zan wasu abubuwa da ba a san su da shi ba wasu mutanen da gansu kwarangwar kwarangwar haka duka dai alamar yadda mutum ya yi mummunan komawa haka zai gan shi yawan kiyama nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani alqur'ani ya mana bayanin wasu daga mutum yana tafiya ya yi faralai a lahira to alamar mai mara adalci tsakanin matar da kira daga mutum fuskar ba nama alamar wanda ya mai da fara sana'a ce daga mutum yana gani ya tashi ba gani alama wata za a gaya mai ayoyin Allah ya juya ce mutum ka da haka za ka mutane kala kala ta wannan kana tashi ka ganshi da suta ka san ne ba wani wanda ake tashi sa da suta sai dai irin wa'annan mutane Allah ya tsare mu yurfa lahu bi qadri qadri za a daga ta gwargwadon tsayin da shi gwargwadon yawan da wato fa'in ana wala a a'zamu amirin amma kuma babu wani ma'a in ji makarfi mafi mai karya alkawari da girman karya alkawarinsa ya kai na amirin amma shugaba na gaba daya a ce kai ne shugaban mutane gaba ɗaya a wuri kowa kai ya sani duk wani na ƙasa to mai taya ta aiki ne amma a makaranta a ce kai ne principal makarantar sakandi ne ko yawa ne kai ne head master in sakandi ne kai ne principal haka dai sama sama kowanne da matsayinsa masallaci ne kai ne imam in anguwa ne kai ne mai anguwa in kaza ne kai ne kaza har zuwa ne amirul am ba wanda kare alkawarinsa ya fi muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala irin wanda aka ba shi shugabanci domin ba la da'iya ila zani ba ma dalilin da zai sa kai haka Domin domin kana da dama kana da fawa ta abin da kake ganin ya kamata a yi za ka iya yi ba mai ana me zai sa kuma kai alƙawari ba ka cika ba ka dubi gabanin yanzu mafi yawa a wannan babin su wani yana zama shugaba da aka san shi da ita layi zai kakkan ya ya kare wallahi wani daga cikin irin yan wakilai da ake tura muke zaba muke turawa wallahi wani aka ce kwalba ce da shi karama haka wani dan kwantena kin mai a ciki kala kala in an jijjiga kawai ta turo wani abu a yaki da shi a wani in ya kira kan ma na alkawari ya ba da sauransu gobe za a mai da shi cikin wannan tarkacen cikin a ɗauko wani daban balle cikin yanzu ya zama wani shara naira ɗari ce ka siya ba shi naira dubu kaga ta tara masa guda nawa da yawa kuma an ce ta yi rijista sai ka samu wani watan tallan wanda mai rijistan yake yi kaga an ma na hutar da kai ɓarnar da za ka yi da shi ka karya kayan kawai da zuwa mai je ka samu mutum wani kuma bai yarsun ba amma za ma alkawari ka ya to in ka kira ce ki ɗauka wani ya ɗauka ya ce baya ne can kuma ya ɗauka ya ma wata karyar kaga idan an ta saka ya zo ga ya karya alkawari ga kuma ya yi karya ga kuma amana aka tsora shi a kai ya ci haka dai mutane suke fannin fannin saboda haka amirul am ya samu kansa cikin wannan muni ko kuma amirun da amirul am ya wakilta ko wanne dai ba a so yi bantu da wannan sifa mummuna to domin sifa ce wanda ya wuce cutarwa kawai an ya shafa al'umma ga baki da isa malamai suka ce an sifanta shi da wannan an keɓance shi da wannan don me domin shi غير مضطر الى الغسل ba wai tilas ba ne ya ci karya tsoro yana da damar ya cika yana da damar da zai abubuwa da yawa bi kudratihi alal alwafa wanda iya cikawa wani suna bai ma alkawarin zai baka yana da kudin me yasa aka ce matsalul ghani zulmun jarran mai kudi zalunci kudi ya tafi kudin ka ko kudin ka ya shiga naki ko wata harka ta hada kuɗi da sauran kudin ka ka dinga samun matsala ce zo an jima zo gobe zo kaza wani kayan da ka saya da zimman cewa zan je gida an ke yi mazan jari tana da da kayan zai ke to amma ba kudin nan mun riga mun aiki aiki sai dai ki dawo ko ka dawo ruwan da zuwa ce wallahi bai samu duka ba sai rabi a baka rabi bi ka dawo ran mu ma a ce ma sai rabin sa da haka an kudin ya lalace ba amfani an juje ka kuma shi ya yi hakan ne da niyya inda baka sai abun ba to kudin ya lalace ومن تبع كيف يجيب جميع هذا السنة هذا السنة دي لا يتوقع حديثي نقوله شيء لك الشيخ أكشوة بابي من الفاكة قال يجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره رواه البخاري وأخرجه أحمد في مسنده أيضا وأنا حديث كما أبو هريرة رضي الله عنه فيما bayan Allah subhanahu ta'ala ko kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a baya sifofin munafikai to a kuma sai yake gaya mana ta'ayyidullah wa nusratihi ala al-mazlumin taimakon Allah da nasarar Allah subhanahu wata'ala akan wayanda aka zalunta hadisi ne kudusi Allah yake cewa group na mutane ana kasmuhum yawon kiyama ana ni zan kwato ta hakkin su yawon kiyama ni zan yi fada da wanda ya cuce su yawon kiyama fadan na karfe shi yi zai fada da ubangiji subhanahu wa ta'ala babu shi da zarar an ce yau kai ne abokin fadan ubangiji ai ka lalace ka gama ka kare wallahi ko dan adam ne mai girman an garma aka nuna maka ki aka ce za ku yi faɗa da shi kuma ba kawa sai kun yi sai ma daga lokacin za ka so mai yalai da ni ko ina ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu da shi waye da farko daga cikin su yace rajulun afa bi thumma kadara mutumin da ya zo ya haɗa ka da Allah ya nuna maka imani ya nuna maka tsoron Allah kai kuma ka taimaka masa ka ɗauki ka baki don ya yi jari ka ɗauki yana zai ka baki don ya kara mutuncin kansa ka sai ci ka baki za ka gama su kuri da kan wani zai gaya man kana so ka siyo hawan jini da kuɗin ka ko ka sai keke sai ka ba wani ko ka sai mota ka ba wani ko ka sai wani abu ne ka ba wani ka mun ne ka ba wani shi ya amfana kai ta amfana to daga lokacin da ka ba shi ya soba kuma aikin sai ke nan ya rika gaya masa mai fa kuɗin nan kana kwance ne ba yana kwance ne kake mai hidima wallahi in kana zaune da masu nabe ko masu boyin a da in za ka daba taje ka zauna da su za ka ji banda irin wayannan wahayoyi da suke wa juna ba abin da yake guda wani ba mutumin kirki yana kokarin ya cika alkawari amma yawaita maganganu yawaita bayanin ha'inci da yadda wani ya yi ha'inci ya kuma rabu da mashinin ko keken aka siya mai wani sai shi ma ya rika tunanin ba yi wani zai na yawa na juwa ne kaza iyaka dai ke nan ya kwata wani iyaka ke nan ya yi dai a yamla an da zubar da mutuncinsa a samu wani ya je wani ya mai ne ke wani kuma inda zai zo nema ne wallahi za ka dauka yana tahon bai a wajen imani har ma zai rika karanta maka yanayin wasu abokansa da damuwoyinsu amma ni ga mun sha Allah ba za a samu yana amsa yana tafiya cikin ke Allah ya sauwa Ba mutumin da aka ya hada jama'a da Allah aka ga girman Allah aka ga darajar ubangiji aka masa abu zai shi mai ha'i ya karya alkawari ya ƙi yin abin da ya kamata ya zo karanta masa yi. wani za a ba shi abin hawan ya ce a cire mai wani rana wai saboda ya riƙa yin sa'i wallahi wani rashin isabi shi ne zai kashe abin a ce ai an kusan wata ka za ba a sami da wannan inda za ka yi makami ranar zaki tun da aka ɗauke masa aka zai aikin sa ya sa kudin sa anju ya ci kudin aiki ya ci kudin zari ya ci kudin mai ya yi komai ya tura wa kansa wuta Allah ya kare mutum na farko ke ya zai haɗa ka da Allah ka taimake ki shi kuma ni ya halice ka ya cuce ka wa rajulun ba a hurran fa akala zamana da mutumin da zai kama mutum lafiyayye dan uwansa ya je ya sai da shi ya sai da shi a wajen mutane ya cinye kuɗi ba wannan ita wannan zamani namu sai ka ga abin ya wuce kuma abin ya wuce hankali har kawai wani ya gama ka da wayo da hikima ya je sai da kai wanda za a kace-kace da kai a yi tsafi da kai allah ya tsawo da za su zama mutane wannan shine sana'ar wannan shine ɗabi'ar Allah ya kare sannan malamai suka ce bai tsaya akan sayarwar ba bai tsaya kan sayarwar ba kawai a باع حرا يكاما جيسير هذه آه ساعة نباع بل المراد الاستيلاء على الحر مطلقا كوي كيبا فجيري أكم الدين shi ne ake buka ake magana a nan kai ba ba kere a kanta kana cutarsa kana ha'intarsa kuma ka hana shi motsi ya je wani wajen ka tattare shi wala Allah ka bai wasu hikimomi da Allah ka lafta masa wasu basu su suka da ba zai iya barin gunka ba da zaran ya ce zai barin gunka ce to ya ko kana taimakon wasu irin taimako da sunan ka hana shi motsi misali idan malami ne misali a makaranta ka san cewa iya sanarin da kake baki bai iya ɗaukar tsawaiye 'ya'yansa na makaranta sannan abin da kake bakin kana amfana da shi baka sai barka da tunda ba zai iya biyan kuɗin 'ya'yansa ba sai ka ce ko ka kawo yaran da su yi karatu kyauta makarantar sai yana koyar da su kamar yana koyi yana ma aiki gana biyan sa ko ga ayyansa suna karatu kyauta amma ba abin da ke ba shi jin tsari su yau rayuwa ne kullum a wahale da zaran ya samu wani aiki a wani wajen mai ɗan doka zai tafi sai ka ce to za maka tafi da ayyanka don me domin ya tafi da su wancan salarin ko da yana da yawa dai zai ɗaure ayyanka kaga dole ka rike shi ta wani gefe sannan kuma ba ka biya mai bukata da makarantu da dama za ka samu akwai wannan matsaloli shi ma yana daga cikin waɗanda Allah zai karɓa musu haƙƙin su yawan kiyama ba za ku aiki balle kuma a shagu da makamantan irin wannan wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da zai ɗauko wani haya zo ka mun aiki kaza zo ka zauna mu a shago zo ka siyo mun abu kaza zo ka kwashe mun shara zo ka zauna mun rajiya zo ka yi kaza ka dai nemo mutum haya fastaufa famin ya gama aikin kaf amma walam yu'tihi ajra sai ya hana shi kudin ya hana shi a wannan damuwa ne baka san me ya bari ya zai yi wannan ba wani abin da kai ki wallahi wani mutum dattijo ba amma ga yaro karami yana kuka yana binsa yana koransa jama'a suka gani me ya faru ne yaro ya ce wallahi sati guda ne ina tara mai yashi ba zai jera ce eh mora shi a kawo sati guda wanda inda zuwa zai ya ce a kama ya ba ya san kudin da zai biya amma da ya gama kuma sai yana koren yaron ba zai biya wannan ha'in su ke girma yi suna da mutane kuma suna nan da yawa Wannan na yaro kenan haka za ka samu wani jiyo ne mai gida ne mai iyali ka kira ke ma aiki ka tafi saboda ka kai mafi muni da kira mutum ya koyar da ƴaƴanka mafi darajar ilimi alqur'ani amma sai wata yayi ka dinga gida yana cewa wani shi ya ma manja ma fa bai biya malam ba ashe ba a biya malam kuɗin ba da wata yau ya tsafi ya ka ya sake cewa rai shi yasa ba wulaƙancin da ya wuce ka je gidan mutum koyar da ƴaƴanka sai da ya da ban ban an raina kan gaji a haɗo ma shayi in ba ka jin shayi wai ka ɗan sha shayi kafin yara su biya bayan an san lokacin karatu sai san da ka zo ne za a ce ka ɗan sha shayi kafin su biya sannan an juna hawa guda ana so ma dare ya yi shi ke ran sai in ko ka yi da nan kaskanci bal ma an samu wani mara zuciya sai zo tunanin cewa ka gidan nan suna suna yawa mani kawai suna mai jari shi ba jin jari kan zo ka kaga duk wannan damuwa ne almuhim dai ba yin hakan ne laifi ba in ka yadda za ka yi ka samu gida mai mutunci da daraja ba laifi amma dai asulul ilmi an yi wuta wala ya ina asulul ilmi ilmi ka je masa ina tuna wani kafin zama da ja'far yake cewa tun da gaske kake kana so 'ya'yan nan su amfana to da gina makaranta za ka yi ko a unguwar ke ta islamiyya ka nemo malami ka sa masa salari ka tattaro 'ya'yan unguwar da sauran 'ya'yan makwabta ka ce ku zo ku yi karatun alƙur'ani 'ya'yan kama za su yi gogayya da 'ya'yan wasu za su yi gogayya da bakunta za su ga cewa sun fito daga gidan sun zo nan wannan taimaka shi ma ilimi amma an ji an buɗe gida an rufe gate ko an an gina wani dan dan aji ya dan bari shi awa an shiga ciki kila ma ka samu kai AC ba AC na huta kai ka rasa ne za ku yawa yau karanta abubuwa ne ga nan wallahi wani saboda raini kuma ni ya taba samu yanke tambaya na zai samu malami malamin da zai yi tsawai duba masa gate kuma yana koyar da ayi kaga wulaƙanci ya kai wulaƙanci malami da ko gaji ne a rasa wani ne ce ni ba da yin wannan mutane kuma المهم wannan hadisin yana nuna tsantsancin amana da tsantsan ra'inci ga waɗannan mutane guda uku wanda shi ya aikata ɗaya daga cikin halinsu to ya sani ya ɗaura ɗamarar faɗa da ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya kare mu Allah muna roƙon ka duk abin da yake laifi ne dangane da cin amana ko kada alƙawari Allah bai mana dace wajen jera shi Allah ka sa mu karfin suka mu wajen kokarin gyara abubuwan da za su yi mana amfani da shi ne wadata abin da muke yi ne kyau a yau Allah ka sake gini ga ni wanda muke da ya Allah ka yafi mana za mu ta aya a nan wasu ban ba mu sallam ala da ni awal Assalamu alaikum da wa ko yana tambayan ya ake daukar alƙawari ko ya ake rubuta shi koya da ne ba da mutum. Shi alƙawari kamar niyya ne na sallah mahallu alƙalbi yadda kai azaman za ka yi abu to shi ne ta alƙawarin yin sa kuma allah ya sani a cikin ranka alƙawarin da ka ɗauka sai dai kasancewar shi alƙawarin yana iya faruwa gudana tsakaninka da mutane wanda wannan kuma ba laifi yayin da mutum ya zo neman abu a gunsa kan nuna za ka yi masa to shi ne alkawari amsa wani za ka yi shi ne alkawari ba wai ka tsaya ka ce masa to na yi alkawarin zan ma kaza ba ko kuma Allah ka shaida cewa na yi alkawarin zan ba wa ne kaza a duk ba sai an kai ga nan ba wannan ila mai sanarwa Allah ne shi ko ya sani baya bukatar ka sanar masa ko da haka inda ya yi mutum ya zo maka da wani abu ko kuma kai a ranka kaga ya kamata ka yi ma wani abu to ba laifi ba ne in ta ku digiri da za ka yi abin tsakaninka da Allah ne a zuciya kawai za ka kudurta za ka yi sai a ga gana yi ko ba za ka yi ba shi kenan ba a gaba ka yi haka mutum ya zo maka zai ya zama zuwa la'ili in abu ne ma za ka iya ka amsa shi a tsori ba za ka iya ba kamar bayanin shi ba shi kenan Allah ya samu dace na'am ya ake warware alkawari warware alkawari ya danganta idan yanzu kamar yadda muka faɗa ko da yake bamu faɗa da magana a kansa ba cewa hatta abokan gaba wanda ba musulmai ba da aka san su da ha'inci ana alkawari da su a zauna lafiya to amma yayin da kai alkawarin zaman lafiya da mutum ko kai alkawarin yi masa wani abu ka gaba zai yiwu ba to kana iya kiransa ka gaya masa abu kazan nan da na ɗan alkawarin zan baka gaskiya yanayin rayuwa ya sa ba zan iya yi ko kuma idan shi ya aikata wani abu kuma da yake nuna alkawarin ba zai ci kuma na dalilin wannan abu da na ga kayi yake to a tunanina ina ma abu kazan nan abu kaza za ka yi sai kuma na ga kai din ka kama hanyar nutsuwa ba to gaskiya na fata za ka iya masa wannan nika kuma kafirai ne kake tunanin shan su kun yi alƙawarin zaman lafiya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da kai ba ya fahimci hadisin su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbir ilayhim ala sawa idan kana sarkana tsoron wayan can fa mun namiji alƙawarin zaman lafiya ta ta taken ba suna kokarin ne ya tarabbasu na bina suna kokarin ne su sace musu mana barna kawai ka kira su ka ce wasu alkawarin zaman lafiyar nan da muka yi da ku na sahaba yanzu babu zaman lafiya tsakanin yaro mana duk inda na samu damar ya a kan ku kawai zan yaƙe ka ga kenan an karya alkawari amma an kai da wannan alkawarin ka zo ka saba ko kai ka ga alamar saba ba ka gaya musu ba ka saba to Allah zai tambaye ka haka kai ma tsakanin ka da mutane in ka ba za ka iya abu ba kira mutum ka gaya wata duk lokacin bukatar riba ba wai sai ya zo kun ce zo na alhamis ya zo alhamis ya ce ai kirki na ba zan iya wani abu ai na ba ka wallahi alhamis ba ka sani ba da bayan bai sani ba kuma ka ga wannan bai yi ba amma an ka gaya masa kafin lokacin ne ka da mara tafi Allah ya samu dace inda muke yi kyau Allah ka samu gani da kyau da kuma ba mu yi kan aiki da shi abinda muke karantowa muna na da cikin ɗabi'u da halayen Allah ka samu gyara Allah muna roƙo da ka samu kafin duka kan wajen gyara abin da muke yi marasa kyau Allah muna roƙo da wannan kasa ta mu fara zuwa mana da lafiya masu saboda shari da kina Allah ta bi mu sanin su kai mana maganin su Allah muna roƙo da ka ɗaukaka addinin ka ɗaukakawa mai girma da mai kariya kariya irin wacce kake yi wa duk wanda ya rike shi da kyau Allah muna roƙon ka kawo mana ɗauki da agaji cikin rayuwar mu da wasu da mabukata matalauta masu kuɗi ɗaliban ilimi gogawa taurawa duk kowa da bukatarsa wani mace wani ɗa wani kudi wani ilimi duk wanda yake da bukata na alheri Allah muna roƙonka albarkacin wannan wata na Muharram da ake son ayyukan alkhairi a cikin sa Allah ka biya mana bukatun Allah ka ba mu himma wajen yin abin da zai mana amfani malamin mu malamin kin gabi Allah muna roƙonka ka kai masa dauki Allah ka fito mana da lafiya Allah ka sa ya zama alkhairi gare shi Allah muna roƙonka ka ba wa ilalin ka hakuri rashin kyau Allah muna roƙon ka ka taimake mu da taimako Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa zidna ijtinaba Allahumma rahmataka nafsi فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين